bai san komai ba na koya masa dabaru da salo na cin amana sata zamba cikin aminci yaudara kai har da kisan kai yau shi ne zai juyo ce zai sari hannun da ya bashi abinci babu shakka kai mugun mutum amma ina so ka sani cewa ko da ka kashe ita ce za ta tona ma asiri domin za ta tabbatar da cewa kai ne wanda kai silan mutuwata ya kamata ka ɗauki mataki a kai idan kai ba za ka ɗauka ba wallahi tallahi ne zan ɗauka sai dai duk abin da zai faru ya Truly happy in this world, someone to love, something to do, and something to hope for. Akuya akuya, baya barin wani tabo ba tare da ya goge shi ba. shahararren kamfanin nan naku mai suna sultan film factory ke gabatar muku da sabon ƙayataccen shiri sa. tunda a kaune nisa ba ni kar ta kalmar da za ta sa zuciya ta ta yi sanyi That moment when you have to bend, to compromise, to give something up in order to gain something greater. wallahi da na san shigowa gidanka zai haifar da babban matsala tsakanin kai da matarka da ban shigo neman taimako gurin ka ba ka fita ka bar min daki na ba na son ka ba na son ganin ka na tsane ka wallahi idan baka fita ba sai na kashe ka abin da yake ka aikatawa kuskure kada ki bari kishi ya ɗebe ke kai ki inda zaki je ki da na sani zaki ya taro faɗan da ba zai iya don wallahi sai na gabaninsa hansa hansa hansa Executive Producer Abdulrazak Sultan Producer Abba Kabugawa Pansa, and directed by Hussein Ali Muhammad. Pansa, Roche and grab your copy now. me ya faru ne anan akuya ce da muke tafiya a hanya muka buge ta akuya eh kamar jini nake gani duk wannan jini ya balaga. wani direba da ba a san kowa ne ba ya kaɗa bakwaɗan gidan sanata Muhammad wanda a sanadiyar hakan da ya rasa ran shi dan haka ake roƙon jama'a duk wanda ya san direban da ya aikata wannan kisan jinya ya sanarwa da hukumar 'yan sanda mafi Adnan shirin kamfanin kamal international ka san me nake nufi nawa kake da bukata <laughs> ba wani abu nake so ba naira miliyan ashirin kadai nake bukata da wurin ku kun ga shikenan sai in shiru da baki na sai na gargade ka na ce mu tsaya mu tsaya gashi kuma yanzu asirin mu ya tonu me kake tunani zai baro kin san dai ba zan ajiye kuɗi naira miliyan ashirin a gida ba ko zan yi aikin kuma insha Allah za mu binciko gaskiyar lamarin amma ka sani daga yau sai yau ba ni ba kai har abada Yau an ta wannan da me yayi kama tunda bayan tiya akwai wata caca yau ina ya kasa ka kansa tunda fasali shine gini ba zane ba adnan ci albashin sai na kashe shi ko da wannan shi ne abin ƙarshe da zan yi a rayuwata. Alhaji ko guna nawa za mu ku sai da duk cewa wannan yare da ba ta da hankali ko kaɗan. Ni fa mutumin nan kallo ɗaya ne masa na ji na tsane shi. Akwai abin da nake tsaki. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Kun san kuɗin farashin awaki ya tashi a kasuwa. Turƙa shi, yau ba ake yin ta ta kare In baka san gari ba, saurari daka. Adnan. Shiryawa Zabi Umar Zaki. Na gode da abin da ka min. Ba zan kare yadda da kai ba. A shirye nake ko wani zan kai don a gano min wanda ya mun wannan aiki da kuma da da isa ina. Kowa ya sai rariya ai ya sun za ta tafka masa babbar asara. Duk sun da ido hudu da kai wallahi na kashe ka. <laughs> na san tantane ka tana ta cika maka wannan tunanin in kiro na yau zabo na yau ta za'a duk inda na shiga a duniya sai ka bi ka kuma kashe shi yasa na ce bara tukunna sai na fara kashe ka kuma zan yi amfani da kuɗi

yanzu ba za ka da wannan kada kada naka da kake yi ba duk ka cika wa mutane gari kunne da kada sai yayin da za a yi kiran sallah a kofar gidan ka gani ko ko a masallacin kuwa ko ka je mana in kun kira ta sallah in ta ruwa sai ga wasu waye za su kyauta ba ta da tabbas mutum sai Allah koya mutu sai an daure an daɗe ana faɗin cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar to ka biyo ni mu je wannan biki bikin yata shin idan kika haure kika tafi kika mamma ni da uwan naki ko me za ku ce Allah me haka ina gishirin ne can garin gudu na je na zuba a cikin kallon mai shayi kwano guda aiko za a sha shayi da ganin bana a gari cikin yata a zama irin na duniyan nan ko kaza ba ta bar 'ya'yanta haka saka ka ba duk da irin soyayya da take musu bai hana ta takasu kasu ba shi kuwa wannan da yake hankalin nasa bai kai kayyana kazar ba ya kasa ganin laifin ɗansa bikin yata ina son ki mun kwatancen gidanku saboda rayuwa duk mai kaunar ka ya gama ma komai a rayuwa idan kai ne kenan wa idan na mi kenan za ka ga wani gida yana kallon ka zan ga wani gida mai kallo na kana kallon sama za ka ga to ai kowane gida in ka kalli sama akwai rana da daddare fa wata ta dangarwa ya ce na raina sa ma'adalli cucusa min inda na kai yo kujewa ya buɗe tsewa da rashin kunya sala-sala babu mai sashi ko ya hana shi kin ɗata da yake an ce maganin biri karen maguzawa sai ya taɓo na da kama wanda kan ce manzan ka hoge kuɗi eh. kuɗi hmm. na ma ƙoƙari na ma ƙoƙari kai ta daga kamfanin Kabu ya film productions jaruman shirin rabi'ul kadawa ado isa gwanja musa mai sana'a fatishi uma amir aliyu tuli tare da gabatar muku da sabon yanka Abdullahi muhammad kudin ma ba yanzu a bani ba mutane kaga mai trader sai karshen wata motar haya ce kawai an hau ba za a ce ba tunda ba a san mutum sai karshen wata ba amma yanzu ruwan da zaka sha na yan garuwa sai a ce sai karshen wata dan irin ku a cikin al'umma ba su hakuri ba to waye kuma ya rage kullun talaka shine kullun kullun a baya ni fa na kusan ɗaukar mataki da Ka kaga hawa mota da kokawa talaka tsadan mai wulakancin alkali wulakancin 'yan sanda a dangwali ya talaka bai taba kirga miliyan ɗaya ba kuma wai a ce ka tafi wuta me kai ka karambani bukin yata burin duk wani uba shine yarsa ta samu miji ta aure su rabu da ita lafiya shi dai wannan uban duk da yarsa ta samu mijin aure kuma an yi auren ya kasa rabuwa da ita Ɗaci zai tashi naira gaya Bikin yata labari Abdullah Muhammad shiryawa Abdullah Mahaƙurci ɗaukar nauyi Aminu S. mun yi sallama duk abin da za a gaya mata na gaya mata mun yi sallama ai mu ma mun yi sallama da gidan kenan tsara labari gami da bada umarni mujtafa h muhammad ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்யூர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ka kula da wannan fayil din yana jin ko waɗannan mutane biyun su ne ake zargi da kashe algoniya dukkanin wani wanda ya samo bayanai inda suke ya kawo ko ma wane ne an yi masa alkawarin za a bashi miliyan biyar a gwamnatance muna ji wasu su bata can. mu je maza shiga motar mu ka damu mun kama ta da ita za mu yi amfani mu gano inda yake eh kare babu damuwa duk yana da komi shikenan zan kira ka zuwa anjima hmm fada mun yana ina ba kana da mutane ba ka sa su nemo shi ke wawuya za bi gare ki ki bada mana inda yake kawai Na biyu sai mu sake ki, idan ba haka ba zan aiwatar da. Shashancin banza. kai baka da zaɓi. An riga da an fara aiki. Ke kamar yadda kuke da shirya a kanmu, mu ma ga muke da shirya a kanku, don haka dole ne ki bada min yadda yake. Kai a tunaninka ka yi shiri ne ka kama ni wai? Shi ne nan ya shiri da kansa ba don komai ba kawai saboda ya gano inda kake. Ki ce masa ya zo, sai mu ga me zai yi. Hmm. Menene kake ɗauka? Idan ya zo ɗin wani abu za ka iya yi? Ba sai ka roƙa ba, ya riga da ma ya tau. Ya ganka ai. maza ka gaya mu wane ne sa ka waye kake waye ki. za ka faɗa min ne ko sai na sheke ka ko me za ka yi ba zan taɓa bana ma ba kai kada ka yi mun komai shikenan ka je can ka faɗa barkan ku dai yau ba su idan kin gama ki ba waɗannan ah barkan ku dai ku dan jira yanzu yanzu nan zai fito barkan ku dai ah ku zauna ku zauna ku zauna kai Deepak kuma sai ka zo nan ka zauna a cikin mutane madam ni ba har kawai yau Deepak nake duk mutumin da yake bukata ya masa wani bai dole ne sai ya buga ida eh to amma ka manta da cewa har yau kai dan gidan nan ne Rakubate, rakubate, rakubate. Yaro na, kai shiru mana. Kai kullum sai ka zo ka dage a kusa da wannan yaron naka ba za ka je kai wasu ayyukan ba? babai menene yasa take yin haka ne ka gaba wannan ya gaba kidan sai kai ne kai kai maza kai shiru malam kaji ka ganshi kullun a kusa da yaran barka da fawar barka dai sai an jima dana sai an jima baba kake kai ka zo ka karbi jakar ka mana baba ya yadda da wannan project din naka da zakai na kan sola din barka da safiya Allah bai a dukkan na rashin da na kasuwanci na baya yanzu ka sa gaba ki dai na mai da komai nawa abotan nan tamu ta yi matuƙar taimakawa sosai ka ce ta mun miliyan 40 ta gaskiya har abada ba zan taɓa manta da wannan kai babana ba shine minista dukkan wani abu da zan ciwo baba inda ina so yayi to shi ma zai yi kuma wannan shine na farko fa ma daga fara tambaya ta gaskiya na ji daɗi sosai yanzu kaga kana so kamar da ni babban nan kasuwa wanda samun irin sa sai an dage gaskiya kai na musamman ne to ni ma kada ka manta wannan dage wanda kake sosai kake aiki tukuru yana matukar taimaka min ka san naga to mu karasa wajen baba barka dai labai yaro na kaga takardun na kamar ke sawa hannu a matsayin na minista ya kamata a ce gaba ke na tsaya na karanta amma kawai sama hannu nake me ya yasa kawu bai gama maka ba kwata kwata kawu zabe yanzu gaba cewa yake kuma mun tabbatar da cewa mun ne zami nasara don haka sarama ne wanda zai zamo minista yanzu yi ne mutane irin na lasi ta tare hanya su ki barin mutane irin su yanzu lokaci ne da matasa ya kamata a ce suna karban caji kauna Gwamnati ta baka dama ka yi abin da kake so, ka yi aiki mai kyau, ka ji koyarwa. Ai ko zan tabbatar. Dibak sai ka zo ka tarar da kyakkyawan labari irin wannan na san kai mamaki ba. Duk da cewa jami'ar MSK da kuma ta IFD da dukkanin sharrun jam'iyyu za su wannan shine na fari. Za su dinga zaton ko kamfen ma zan fita babu wani wanda zai zabe ni. National Leader Gupta goma ga wata sai an ce yi a cikin wannan garin. Da gaske kwarai kuwa ba nan da kwana goma sha biyu. kaga ku ya zama dole sai mun samu mun yi shiri mai kyau dan Allah ka bani na goje bajinta ta gaba ki dai da abin da zai ni ne zan dau nauyi kaji oh cin hanci zaka biya mu ta barin ai na kwace kwace kada kai zaton haka kaga yaro na difa kana ji ko na ma a ce da abin da zai ana karba cin hanci to cin hanci ba a karbar sa a cikin wani dan gida musamman ma a hannun mutanen da aka zama gabaki daya daya kai dai kawai ka kula da wannan project din aka da zaka gudanar gwamnati baka mutanen jami'an mu za su je da komai na wannan wajen ka fahimta oh Kau, kau, kau, don haka da mana sama mana. Bambance bambancen tunani da yawa, ko ba haka bane? Kai Sarban, ka gare mana da AC da yawa wadda kamfani na suka kera. Tun ala ka bani tuwa kawo AC wajen. Ko don kowa ya ji iska ni ma na samu lada wajen. Tuwa AC ma idan ka ce za ka kawo ta nan, tamkar ma shi ma ka biya kudaden ne yayi. Shikenan. Hello. Me ya faru? ni ne Lieutenant General MJ Rahman. shugaba ga ɗanku Subash wannan kuma ita ce diya ita ce wadda suka je operation ɗin tare da Subash ɗin da ya samu matsala mu ji ko me faru wani sai tada ne wanda suke kan iyaka suke kokarin ƙire ƙudurin sa kan India ne aka tura su kai maganin su bayan sun samu nasara gabaki dai sun kammala aikin sai aka samu wannan tada bai mutu bai harbe shi Subash wayo wayo na na Subash <laughs> kada ku samu damuwa doguwar su ma kawai ya fada zai farfado ba ba abin da zai sami shin Allah yadda wayo sirgina wayo sirgina wayo sirgina ba da doguwar su ba wayo Allah sirgina Wai ga ma zan so ka samu sauki kai. Na so ma wanda ya galma maka alburushin ya galma maka shi da zaka taba layara. Kin gani sarki ma ya sai kuka yake a kansa. Ai abokinsa ne dole ba zai so wani abu ya same shi ba. zargina gari ya gaba da wannan babban matsalar ai tun da ka sake ka tabo na ba zan taba so maka rayuwa wallahi wato ni ne da so ana ganwa ka. kada fa ya auren nan ba za ba daura ba na ce ba za a daura ba kamar ya da dawo ka daga wani waje sai ka ce ba za a daura wannan auren ba wannan ma yancin mutunci ne a rasa wanda za a daura ganwa ta sai wannan hamagon ta sono balbala mahaukaci dakiki wanda bai san abin da yake ba magana kira na na mahaukaci to ne nan ba mahaukaci bane idan na ce mahaukaci ne ne kan ka ba za ta taba so na ba ni ba ba mahaukaci bane kamar kai wanda zaka je boda ka nan ga boda ban daga kana rabi na aji kasan gurin aiki na kai na ne gun naka eh aji kasan ne ne nake aiki idan dana sona ko ba haka ma masoyiya Wai kai me matsala ka da wani aure ne kawai ka bari a daura auren ai sauri a daura eh, eh, na rantse ba ba za daura ba ba za ba daura auren nan ba kai wai wai kai na rantse inda an daura auren nan sai na mutu ba zan bari a daura ba ba za daura ba eh. ka ga dan yayi giya na rantse ba zan dole ka ba ka zama man da hakora sai wasu hakora ka samun wallahi shi yasa na ce gwara maka sheke. yi labai surutin ya dan yaka za ku bar shi dan huta shike na an ce a bar shi huta ka ga ah, ah, ah. ji shi kun ya gudu muje ko yawa muje muje muje zan so ka samu lafiya masoyi babu wata mace da za ta yi arba da kai bata ji ta fara son ka ba masoyi ina fa matuƙar son ka ranar da ake ɗaura ka aure na fara ganin ka tun daga nan ka tafi da zuciyata tun daga wannan lokacin da na ji na fara son ka na kasa sanin ta ne ya kamata in faɗa ma yanzu da na ganka a kwance sai na tuna lokacin da na zo ɗakinka na tarar da kai kana ta bacci a ranar da za a yi birthday ɗinka. Da ƙwarin gwiwa ta na don na nuna maka soyayya ta. Sai na ga baccin naka yayi nisa. A lokacin da na ƙara so kanka sai nake ji tamkar na sumbace ka. Sai na gaya maka iya kalamai uku na cewa ina son ka bayan nan na sumbace ka. Yanzu ma zan ƙara gaya maka waɗannan kalaman guda uku. daga nan kuma sai na sumbace ka. Madam, ki bari mara lafiyan ya huta. Kai mama, me yasa ki kara kwada sakan ɗaya ba? Kin katse min sumbata. saboda su bashi yana yaman yin kwano gifi akan kula da shi da kuke yi shi yasa ya ce a dan yi wasa kama haka ku ya guri ha ba kai ko sai ka ce wani yaro mun ce mara gargajiyan ta'adda na dawo da gajiya a jikina gaba ɗaya kewa ku ta cika zuciyata shikenan kuma sai a ce ba za ku zo ba shine dalilin da yasa muka dan hada wannan wasan ya ga jin daɗin abin da yini yasa za a yi min kyauta wancan lokacin a makaranta da za a yi min kyauta siyasa ku bata ba ku kun zo guri na ba kuma na san wannan karan ma idan da ban yaka ba ba zuwa za ku yi ba shine dalilin da yasa iya kuka ji kaftan to amma mu kuma gabaki ɗaya ka sa zuciyar mu gabaki ɗaya ta buga wannan abin yayi matukar amfana ta yi domin na gano wani babban sirri da ake ji a kaina kamar yadda kai karya ne ma da abinda na faɗa wai karya ne ƙwarai kuwa da kyau sarki na babban ne dan ta'adda kamar Sayyid Ibrahim Malik wanda ya kasance ya zauna a kasar India yana ɗaya daga cikin wanda suke kawo mana ci baya wannan ƙasa. shiga yanzu. Yalla bai. Ya kai. Ni suna na Suleiman daga Karachi nake. Babana ne a cikin nan wajen yake aiki. So me ya faru? Yanzu na zo ne na gan shi. Kai, me ka zo yi nan? Kai, me ka zo yi nan waye kai? Kai, me kai kai kai ku tare shi ku tare shi ku tare shi jama'a ku tare shi ku tare shi jama'a jama'a ku tare shi su kai me ba ruwai me ba ruwai kai waye kai alaikum. Wa alaikum salam. Malik! Har waye kai da zaka ta ba ma cikin wannan ƙasar tawa, ko na mun baka kana rayuwa a ciki, kake zaton cewa dukkanin komi zaka iya juya shi cikin wannan mun Jamunci ɗaya, idan muka janye ka baki ɗaya da karen da muka sama, indiya zuwa za su yi su kwamushe ka su je su shege ka. shashashin mai kama ɗaya. kana ta wani kallon mu ina malik din yake toyin <laughs> ka san mutum shekarun da suka wuce har yanzu ba ka bambance tsakani na da shi wai kana mantawa ne kana mantawa da abubuwan da ya kamata a kanai. <laughs> tahir banda kai kadai ba mutumin da yake daga mun murya ban shege shi ba kuma kowaye shi shugaban jami'a ba ka shege saboda kai wata matsala ku da kai da shi bama mai goma sha bakwai ba. na tasa a cikin ƙasa ta saboda ku saboda na so na tashi guda ɗaya a cikin ƙasar ku za ku sani a gaba da kai da gwamnatinka kuna babba na tsaro ne da ya kamata kuma ba dan kyauta kuke min ba saboda ina kashe muku miliyan kudade ne biyan ku nake dan haka ku zuba ido kawai maza ka fece kai tayir kada ka manta ni ne NRI non reliable indian hood office kasa cin wannan kashi da ake mana ba Lallabai, da jabar malik yana martaba mu yadda ya kamata amma yanzu kwata kwata baya martaba mu ba za mu ga ƙarshen sa ba ko yalla bai da ma yanzu lokacin zaɓe ne a ƙasar India. Shugaban jam'iyyar IPDP shine ji, shine wanda zai zama shugaban ƙasa na gaba. ne da yadda rayuwar mutane suka nuna daga ranar da aka ce ya zama firayim minista to duk inda Malik yake a faɗin duniya sai ya nemo shi ba wai iya san ba. Kuma daga wannan lokacin na ɗaukan muku alƙawarin cewa ikinin da da kai baya suke wata uku bayan zaɓe na sai na ga bayan su sai na kamo su na yi musu hukuncin da ya dace da su wannan shine alkawarin da na dauka yawa wani maganganu masu tsauri haka kai ma kana kalla ne ba wannan ne abin da ya fi muhimmanci ba mutanen jam'iyyar mu da suke ta da shi ne abin da ya fi kawai kai kada ka samu wata damuwa baki ɗaya ɗakin wannan taron an kammala komai ka bani jerin sunayen shugabannin wasu addinai da Sri giri da kuma Faran Budurko ni da na riga da na yi magana da gwabta ko dai kawai ku yi abin da ya kamata akan to shikenan yawa <laughs> kai ka ba hankali na gode sosai dan uwa gashi yanzu kowa da kowa hada ɗana da mai gidana suna farin ciki ba dan komai ba kawai saboda wannan shirin da kai kofi ni dai ya sani na ba a kowane lokaci ne ake iya kawo mutum kofi ba ko ba haka bane ba Kin ga. ki je idan ina ni kadai ki kawo mm-hmm. haka ake ba wa masoyi kofi dama sai ki zo ki wani sun koyar da kai ki matso sosai mana da Allah to wai shikenan iya haka mm-hmm. an babu dan irin rungume wannan da sumbata mai dan daɗi haka sai bayan mun yi aure tukuna to kuma yaya zan yi kafin mai auren kin san me za a yi ki dan mazo kusa da ni kawai ki dan sumbace ni eh, sumbata kuma wancan sojan wata yake ta tsiyewa ne wallahi na ga komi kamar yadda kika yi min wannan ranar wace rana ai bacci kake eh, ina bacci ba kya jin kunya ta ido na bude kuma kina jin kunya ta ko ai wace subatar da nayi maka har yanzu nan bata tana nan bata goge ba yanzu sai ka nemo ta Daga nan ko me kace in maka sai ne maka. Ai ta da sun bata hawa ta lamba ce da ita. Eh? Na ji komai yayi. Ah. Me da wani batun sun bata nan? Eh? Me yake faruwa? Eh, ina zuwa wayata ta tana kara. Kai wasa za ka yi man? Ni za ka rena hankali? Me ne? Kai ni ne za ka mai mago ka bana amsa ta. Lion King. Lion King. To abin nan turanci ne. Ta yaya zai tamil? Eh? Maza ga min gaskiya ba. Fara mana. To fim din suburbuda kuma ka. Wayo mama. Ka kai ka sha sha sha. Wato kai a zaton za ka iya mun bambatu bamba ko? Ba haka ba ne? bayan shiga rayuwata da kai a wancan lokacin yanzu ma ƙara yi zaka ta kora min da kai ka raba ni da kanwata bai yi maka ba sai ka ka yi karfa karfa ka aure kanwata na kyale ka kada ka ce zaka sake ka shiga layi ina da wani gwagwanto na menene to amma ne ya saka zaki zai ce mai su mata wallahi na san dukana zaka eh ni ba mu yarinya nan fatare na mu hankali yan wai da man shi ta sumbatara wani lamba ne da ita to ai na ta makala ta wai kai menene ya saka kullun sai kai ta takura dan uwana a cikin gidan nan masoyiya ni ba ba takura dan wanki nake ba kawai ne na gaya masa gaskiya ne shekara goma kenan ba kullum sai su da ne amma ka san cewa tun farko kai ne wanda kake shiga mai hanci da kudin da dole ya mazge ka eh? kada in sake jin haka ta faru tabbara Allah eh? wannan shafi ne ma shafi na sha tara mana da yake suburbada batuwa kan soyayya wai da gaske ne magana da ke gaya min cewa sumbata tana da lamba haka da gaske ne ka nemo shi ina ga abin da za a yi tun da babu kowa can haka mu je kawai ban ɗakin can sai ke nuna min inda lamba take mhm. Ba zan yi ba. Lallacin babu wanda zai gama ba magiya. Inda gani ne fa sai ke ko kuma dai zaki nuna min a nan gurin. To ba zaki nuna min ba? To sake min wani magani, sake min wani. La la la la la la la la la la la. Jira nake sumbata mana da Allah. Sumbata? Ni kuma. Wai me abin bata lokaci ne a sumbata? Da sumbace na sumbace ne ba za sumbace ne ba, ai mun bayani. Kuma ni zan sumbace kan? Ina ma saboda haka ka sai wakati masa mana. Jira nake, jira nake yi. Da abin da ya ce maka kai masa. Yawa sumbata. ko ta melesi ka ji wani irin doyi kai baka ce na sun mace ka dan lazim ba da kai nake ba kuma amma ko menene yasa baka wanke bakin ka sai doyi wani ba ko buro shi ba kai da gigi ko da wasa idan ka kara zuwa kace zaka daban maji nan da ya ya ka tun baza mai warin baki kai kai malam burman ya shi hello arkes akan shi le wannan taron da zai me kuma menene faru an samu labari daga jami'an sirri cewa za a kawo gwabtaji hari idan ba ba wannan zaman ba wasu daga cikin jami'an ba za su iya fita yan jarida kuma za su yi mana sintiri nan kada ka damu na dogari ne wanda ake zaman lafiya za mu kula da komi kaji tun Allah kada ku ce za ku kansule wannan zaman da za a yi darajar ku ce ta sa kawai ba za a kansule ba Shikenan. Shikenan shikenan mun gode. Anewa dukkanin manya-manyan baki barka da zuwa wannan taro. Sannan muna yi wa babban baƙonmu Chief Minister barka da zuwa wannan babban taro. Ai wannan abubuwan da kake gani sun yi matukar haduwa. <laughs> Ke ke kin to da zoben kuwa? Mm. Yana yana. Ah. Mm. <laughs> Oh, Iya, kaga zoben yayi? Amma fa gaskiya na ji matakan mamakin bani zoben nan. Me abin mamaki? Jinna baka wannan zoben ai ba wani abu bane. Ai dukkanin abin da zan ma ka tantance na yi maka shi daga gare ni. To amma ka san a <laughs> Tana nan da bada soyayya da shi bata san me yake faruwa ta can ba. In kalle shiga bakin nan shi baki kyakkyawar yarinya kamar wannan tana bada soyayya da shi. a yanzu za mu kirawo kanal subash don ya kara so zuwa nan ya karɓi kyautarsa da aka shirya bashi wanda minista zai bashi <laughs> mewai wai ka je mana sai kin sumbace ni kanal subash kanal subash Rage eh, mai yana yana. Ba zan sumbace ka ba. Kanal Subash! Wai, ina ne Subashiya ta fito? Kai kaɗai ake jira a nan! barka dai eh, yalla bai kun so to barka gaskiya ne yalla bai sako ne mai muhimmanci abokin ka dibag da daddare me ya faru gaba ki da an nemi shi rasa to me dalilin da ya sake neman sa saboda gwamnatin can ba shi dama ya rufe miliyan 40 ya gudu daga kasar gaba ki da yalla bai ko tabbatar da abin da ake zargi a kansa yalla bai tabbatar wa makwa barka dai yaya akwai wata matsala ah, ba wata matsala yalla bai komishina zan jira komi kaji Yawa idan an gama wannan zaman gaba ɗaya mu madu. Ciwon labai shingoram maza ka wuti fa yanzu nan. Barka dai. Barkan ku barka barka da zuwa. <laughs> Kin ga gurin kofar mu kaɗai wai aka tanadar wa. Shikenan ai. ku ajiye wayan abubuwan gaba ke ɗaya bayan an yi zaɓe sai ku kama su kun ji sabuwar sumbata yalla bai minista ya karso shikenan bashi. gaba ke ɗaya ka kula da wannan wajen cin da shugaba ya riga da ya karso ni zan je shigo da mun ji daɗi sosai barkanku da zuwa. Yalla mai wayar difa gaba ne ya kashe take. Ka ci gaba da gudu har sai ka same shi. barkan ku dai jama'a wannan gari barkan ku dai gaba bakin tam yan siyasa kamar yadda mutane suke kashe kuɗi domin samun iko mu ma ga muke kashe kuɗi don mu tallafa jama'a haka ne yasa jama'a ko da yaushe suke ƙara sanmu mu duba da cewar yanzu na kai shekaru da dama a cikin wannan ƙasa muna ta yi da mutawa wannan ƙasa mu. wannan na bada rayuwa ta gaba ɗaya wa ƙasar kamar yadda kowa yake jin daɗin mulkin da ya fito daga cikin gidanmu ni ma wannan lokacin ba zan yi ƙasa guya ba zan mika ga ɗana sarban wanda yake taimaka sosai wanda kowa da kowa ya san irin ƙoƙarin da yake yi wajen ganin cewa talakawa sun samu abin da suke da bukata shi yasa wannan jam'iyyar tamu ta yanke cewa shine wanda zai zama minista a nan gaba ku dai baki dai tarin jama'a da suka kasance a wannan gori kuma a yanzu wannan jagoranci ba na same shi ne saboda kokari na ba kacal na same shi ne sanadiyar kokartawa da mahaifi na yi na yi alkawarin cewa wannan alkawari da aka bani a nuna ni kuma zan yi kokarin na gana cika shi kamar dai da muka kasance a baya za mu yi kokarin mu ga mun ƙara ninka abubuwa domin su yi kyau saƙo. Yaro na. <laughs> Nam kau. Ka koyi da ɗan kalamai daga wajen yayan ka kashi ko. Wayata tana cikin mota bari in je in ɗauko. Eh, shi kenan jeki. ba ya fara magana sa idan yana magana gaba dai shigewa zuciyar mutane yake. Maryam ya naga kenan. Dama waya ta zan ɗauko a mota. Ah, to bari in dauko. Ah, shugaba ya fara magana maza ku je ku je ba ni kullum motar. Shikenan shi Shikenan sai kin dawo. Su sun fi gane kullum ai ta barin su ne wa mutane aiki. Ina ta tafi ne? Waya ta ta manta mota ta tafi ta ɗauko. Ina saka ji kuma? Kira na ake yi a waya ne. To ai kira Ya guri madam. Kwata-kwata su ba sa kula. Eh, kai! Ah, kai! Kai kuma me yasa ka ji kamar Kai kuwa 'yan sanda ne a kwata koyina sai da na ba hankali. Shikenan, kawo mu gani. Wai ke kira da wannan lamba kuma? ya guri manta ne mun dan yi karo da wata mata ne shine me yasa kai shirme haka da lamba da take cikin wayan nan da ita za mu tashi bom nan ai ta mu tashi bomb nan idan ba mu samu an je an karbo wannan waya ta nan ta ba kenan wa wannan bai tace wannan yarinyar da kuma mu so ta mu shashasha so mu je kai ya boki yan sanda bayan sanda kai me kuke yi a nan wajen yalla bai mune nan wanda za mu girki a gun to kuma me kake a nan ku yi sauri ku shiga ciki shikenan yalla bai yanzu nan za mu tafi kai kai mai faru kai tana ina kai in muje ta so ta so muje muje kai maza kai duba can ni barin duba nan ke mama giya jarin sai ki tsaya ba ke tsaya mana ke wallahi na rike ki sai na shege ki ke yawa ke ke eh, ina zuwa minti da yawa. Eh, madam, lafiya me ya faru? Me ya faru ne, madam? Kai, sha sha sha. yanzu zan kira malam guptaji don ya zo ya kara wa mutane kwarin gwiwa nan barkan ku dai gaba kiri da wannan gari musamman waɗanda suka zo daga ƙasashe kai baka ga yadda ce ba ne ban gani ba aikin banza hello mama kai wai kana ina baba sai magana yake ka maza ka dawo waya nake dan amsawa fa hello uh, uh, hello Tch! madam wayar ta mu tana nan ta da ita za ta shigo mu kamar yadda na faɗa a baya matakar aka zaɓe ni na hukan wannan kujera zan kawo muku dukkanin yan ta'addar da suke wannan ƙasa ta ma cikin wata uku ke dai suna yi maganin kowa da kowa ba za mu taɓa kyari yan ta'adda su dinga yin abin da suke so ba. Difag, hello Sirman, maza ka ba wajen nan. Me yake faruwa? Na riga da na gaya maka cewa yanzu na ka fita daga wajen nan. idan ban fita ba me zai faru to kada baka ce ka mance yadda nake na ce maka fita to wai me zai faru ne babu shakka babu wani mutumi da ya fa karfin doka ko wasu mu shi ni ne abin da zai bi ma na gaya maka maza ka fita daga wutan nan makwabta ka duba mana yanayi na yala mai yala mai gupta yala mai gupta yala mai gupta subash subash subash yala mai gupta gupta shi muke nema taron siyasa da aka shirya domin sauraron bayanan Malam Gupta. Ba me ya tashi a gurin wanda ya sanadiyar mutuwar mutanen da har yanzu ba san gida da su ba. Ga mana gaskiya yalla bai dan Allah, yalla bai dan Allah, ga mana gaskiya. Yawa yanzu mun karbi gabaki da takardan abubuwan. Yawa, eh, eh gaskiya mutane da yawa sun jikata yadda ya kamata ma kuwa Malam Gupta kuma eh, ya mutu. gabaki ɗaya kasashe sun zabi malam gwabta a tura ganga jikinsa zuwa dali yawa nan ne inda za a je masa jiya isa yalla bai yalla bai dan Allah yi bai ya kamata dan Allah ka taimaka ka saurare ni za a tafi da shi taimaka ka dan yi waje yalla bai dan Allah ka taimaka ka saurare ni yalla bai wannan shine hukuncin da gabaki ɗaya abubuwan da aka yanke wai shine yake cewa ne haka ba kawai abin da ya ce yalla kaga abun ya tsananta ya kamata mu ba su nu duk abin da suka ce kawai to akan me za su ringa mana haka wai menene yake faruwa kowa ke zargi da aikata haka yalla bai kawai ka biyo mu mu sanya da zamu fita da kai daga cikin wajen nan da shi kenan ake san ayi ne me gaskiya dan ya mutu ya ba wani abu ne ni ba ban fahimci ma me kuke nufi ba tashin bam nan ne ga baki da yalla bai yasa mutane suke zargin cewa da hannun ku a ciki to amma ba kowa ya san yadda muke yalla bai matsalar ga baki dai ba daga sama ne ya kamata ka kasance cikin tsaro na ga muku ba abin da zai same ni ku kace yalla bai yalla bai Subash? Halo? Na kira wayan Mira amma gaba ɗaya bata shiga ba. Kuna tare ne? Uh, ba ma tare. Dan Allah ka duba ta idan ka ganta sai ku tawo tare ka ji? yalla bai dukkan wasu asibitoci manya da kuma ƙanana gaba kidaya da ciki suke saboda mutanen da suka jikata suna da yawa da wanda suka rasu. yau ita ba a cikin mutanen da suka mutu abun bane ta tafi da ko motar ta ne a wajen da ake fakin aka tsince ta ai sheke ta wannan shine bayanan da yan sanda suka bayar muna ba da kaman mutanen kirki maza ku ciro mana cutar ku wallaje ta kasa shashashin banza Gaba gidansu ku cinna musu ta ba yi! me wai ake haka ne yalla bai ya kamata ce an samu waje mai tsaro kun samu kun killace kanku ga baki dai ka bata nan ahali kowa da kowa a tattare shi daga nan kai me zaka zo ka ga mana ka shige mu zai yaya bari nuna maka wani abu minti da ku tsaya ku saurara tashin bomb din da ya sanadiyar rasuwar guftaji ya hargitsa mutanen cikin wannan kasa Shiri ne daga gidan minista. Dole sai an yi bincike a kansu. Watakila tare shi da Sayyid Ibrahim. Dan wani bada sai da ya gaya musu cewa hakan za ta iya faruwa suka ce su dai kawai suna bukatar yanzu. Idan da ba su shirya za su kashe shi ba ta aka lokacin da aka san musu cewa ba zai samu zuwa ba. Sanadiyar irin wani matsala da za a samu suka ce sai ya zo. Dama tuntuni sun riga da sun gama shirya yadda za su kashe shi ne dama. dama duk wanda aka riga da aka karanta wannan ya san cewa munafurci ne tsububu suna so su fake da wannan taro ne kawai su kashe shi da suka ba wajen nazaro inda ba su suka rasa ba waye zai zo ya dasa kuma wayar da aka yi amfani da ita wajen kira don mun din ya tashi wayar ya gidan ce to goma ne menene mu tabbatar da gaskiya tukunna ina da hujjar da zan yaji ji da komi aboki kada ka zauna nan maza ka samu ka daga cikin wannan wajen kaji me zai faru kowa da kowa yana wajen ba ka shirguru maza gaba ki ɗayan zin zina ina bukatar yan jarida za mu zo idan ka ce zaka tattaro shi za su yi ma tambayar da zaka je ka karya ta kanka ne kuma shikenan ka jama ba za mu taɓa faduwa akan wannan abu ba eh ina ciki kada fa ki dade ki yi sauri ki fito Subash kagaya ya je ya shige daki ya kula kofa ya ki fitowa mun ƙwanƙwasa masa amma ko magana ma mu ya ki yi mana don Allah ka zo mu je ka kai masa magana. Yala bai, yala bai, yala bai ka fito mana, yala bai ka bude, yala bai ka. Wai menene ya faru ya ki budewa? Me gida, yaya, yaya ka bude Mana ka bude. ganin cewa dan takarar na minista Sarbana ya sheke kansa sanadiyar wannan zarge-zarge da ake yi musu. Yan sanda suna nan sun dukufa akan za su yi bincike domin gano gaskiya domin a warware wa jama'a abin da yake faruwa cikin wannan ƙasa baki ɗayanta. Za mu ci gaba da jin ta bakin manya-manyan 'yan siyasa na wannan ƙasa don ganin abin da ake shiryawa. yanzu babban nana bai kai mutuwa ta ba amma yanzu ga shi na ga tashi wayo ga gaba ɗaya mutanen wannan wajen jira suke yi kuma ba ma bukata komai ya same su abin da nake so guda ɗaya ne kawai a yi amfani da kofar baya kawai sai a fita a jiya kai ba kai me ya kake nufi da hakan to abin da yasa zanga-zangar da ake ta yi ne mutanen duk suna waje suna jiran da an fito za a samu to shi babban nan nawa barawo ne ko kuma dai shi nan zanta da ne na za a ce ba za mu da shi ba amfani da kofar bayan don Allah ku fahimce mu mutane sama da dubunnai ne suke tsaye da makamai a waje saboda suna jiran su ga wani ya fita daga nan su dauki mataki a kai saboda suna zaton cewa dan ka ne ya rabu kuma na yi ta wajen kuma na hanya da ta wajen su ce ne mutumin da yake da zuciyar taimakon jama'a shi ne yake fita da shi ta bayan goma sai ka ce wani baraya. Sai mun gara ruwa su bashi. Eh, su bashi, ko na biyu sirikinmu uwa ba shi da hankali, shi yasa yanke tafiya. ka mene menene ka je ka ba mata ya yanka hakuri na mutumin kirki ne kuma kowa ya riga da ya san cewa shi mutum ne wanda ya iya magana ba wanda zaka ji yana faɗin mummunan abu a kansa to amma ba in an san da haka shine hukuncin da za a yi wa rayuwa ki daina kuka mata yaya Subash, ka tuna lambar motar da Mira ta rubuta a hannunta kafin a shige ta? mun gano asalin motar sannan mun gano kuma inda aka zo aka ajiye ta abin da zai fi yanzu shine ka zo kawo kada ka je kai ma idan ka je za su iya kashe ka kwana biyu da suka wuce wasu mata biyu sun zo nan sun sai mota kuma ita ce wannan mota da aka yi wani abin da ita CCTV kyamara ta dauki wayannan matan amma sai dai matsala guda daya CCTV kyamara bata dauki fuskar su duka ba ballantana mu gano ko su wane ne Yawa, ɗan tsaye da mota. Dole bai. Ɗan da da ita baya kaɗan muga. Tsayar a nan. Zugo ka wanke hoton muga. Ai, na ne na san ma mai irin wannan eh, zanen a wuyan. Faram, tabbas na san wannan ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka zo yin biyu ne. To dai kwata kwata wannan dai ba mu ganta a cikin 'yan jaridan nan ba, kuma dai kwata kwata ba ta cikin wannan gida. In gaice ma dai ba wanda ya ga fuskata. Abu buɗo kamar da ta dauki 'yan jarida a lokacin da suka zo. Na tabbata za a ganta a cikinsu. Wannan ita ce, ko kwanto ba na yi. Babu shakka tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan harin na kashe gubtaji. Mu ci gaba da bincikawa, za mu ga bayan taron mu gane suwaye suke tare da ita. yau ci gaba da dubawa yau yau ga tanan ta fito daga wancan ɗakin ci gaba da sa ido akan babu shakka ta san komai ya zama dole mu bincika adireshin ta tabbas ba ita kaɗai bace amma ba za mu tabbatar da haka ba sai a lokacin da aka kama ta tukunna za ta bayyana raguwar da suke yi tare farko adireshin ta ya kamata mu fara bincikawa magani sannan tracing din waɗanda ta waya da su yau assistant photographer din da suka zo tare ita ma a binciko adireshin ta za mu je mu duba bai ɗaya daga cikin wayannan yan jaridan bai wayanda suka zo nan ta san da wani abu kuma an shige ta ta shige ta kuma me yasa ban sani ba wallahi wai yayan mata dan zaman zaman ta lafiya aka zo aka shege mana ita Mama ba san menene ta wa wani ba ya zo ya shege ta wanda ya musa cewa ba ta da abokin gaba ko guda daya a cikin ƙawayenta da suka zo nan gidan ba ki ga wata mai dugo a yaro na yarinyar mai zane a wuyanta iya na kwana biyu kawai ta ziyarce ta zuwa gidan nan ranar da yayanka ya mutu a washe garin ranar ta zo ta dauke ta mutum za ta yi mata hoto ita ma ta shege ta yin labai kuma ita ba mu kara ganin ta bai yin labai tabbas da wani abu amma ku binciko mana wayar ta zamu iya dubawa. Wannan ita ce wayar ce da take amfani da ita kafin ta mutu. Zamar da muke da ita ta ƙarshe a gaba ki ɗaya wannan kes ɗin ita ce wannan Gaskiya tana da wayo. Ta goge komai da komai na wayar. Babu wani abu da za a samu kwata-kwata. Ba zai yiwu ba. a saka wayar a vakof a wani abin zai iya dawo shikenan yawa na samu gaba ɗaya fayil ɗin kwafi sha kai kai kaga ga baki ɗaya komai da komai ya goge na ciki kuma ina ga lokacin ta riga da ta saita komai da an shiga ciki kuma za a iya samun matsala komai ya goge yanzu me abin da ya kamata mu yi kenan kada ka yi komai ka bari ya gama gogewa sai ka sake sa sabon bako shikenan Mexico tana can Iran kuma wai me yake faruwa ne kai ya kuma naga ta sako London. Sri Lanka kuma to me hakan yake nufi? Gaskiya tana da matukar wayo. Dukkan abubuwan da ta san za a bibiye ta ta raba shi ne gida-gida. Ta yadda babu wani wanda ya isa ya gano asalin inda take. To amma a ina ne kake ganin za mu samu ta? Tana London. Sai ya kai ka tana can na yi bincike akan wannan alamar da na gani a wuyanta da kuma amfani da timing din agogon cikin wayarta babu shakka komai ta yi shi a lissafa ne ta yadda lissafin wani ba zai iya zuwa kanta ba bayan kammala yin wannan kisan da awa bakwai ta tafi London a iya lissafin ta tafiyar ta can zai iya kawar da tunanin kowa daga kanta wannan shi ne. ya labai watan ta bakwai kenan da zuwa wannan ƙasa kuma sannan wannan karin ta koma kuma mu ma wannan shine file ɗin baki ɗaya bayananta ya labai sunanta Kaira ita din ta kware wajen yin kisa ita ce most wanted criminal ta Interpol saboda ta san cewa ana neman ta shi yasa ta tafi London shi yasa take raba sahu ta yadda babu wani wanda ya zai san asalin inda take ya zama wajibi mu bi ta can. Yalla bai bama da wata kokarin shida da take nuna cewa fa tana can. Asali passport din da take amfani da shi ma na bogi ne. Dan haka kaga gabaki daya direction ma yalla bai gabaki dan shi fake ne. ba mu da zaɓi dole hakan shine kawai abin da zamu ya zama dole sai mun bi ta kake bukata? Uh, Mariana? Sha takwas sha biyu talatin da tara Crown Street haka ne? Adireshin daidai ne amma yarinya da ka zo ma yanzu ba ita ce a nan ba fece kawai. Nan gidanka ne? Me? Kai ma baka kalle ka gabaki ɗayan ka kala ni ma iye ni ma gabaki ɗaya yanki ɗaya muke ya kai to. Ah, dama wani aiki ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma babu shakka ana buƙatar ta. shi yasa na zo neman na gaya ma cewa yarinya da ka zo nema ta nan gwari ka je ka samu mutum wani su taya ka neman ta kawai amma ba wajen neman yarinya nan zaka iya shige rayuwarka dan na san koyina zaka duba ba za ka taba samunta ba kawai ka fece dan uwa kai dan telgu ne me yasa ba za ka taimaki abokin ka dan telgu ba eh to zan taimaka maka ta bangare ɗaya, sai in tafi aiki na mu je kawai na samu yanzu na sai maka kofi sai ka sha ka fece ko mu je yawa mu je mu je eh, gashi mana ta tafiya ban sanar da kai sunana ba na sani kai dan galla ne na sojan india ba ka shiga 2013 OT Regiment lambar waya ka tara hudu hudu sha uku sha ɗaya hamsin da bakwai asusun ka da kake amfani da shi na bankin Canada Bank ne ka kuma minista ne shi din na bangaren Tamil Nadu. Tiya ya kai ka san. Kaga ni ne mo bayanai akan mutane wannan shine aiki na ni din professional ne a bangaren hakin. san ban yadda me yasa ban yi kalan magwamsan na'ura ba ne gaba ɗaya kafi kama da magwamsan kan hanya irin wannan abin da yake sawa bana taimakon mutane yan tamil ka san ma ina ne gaba ki na samu bayananka a lokacin da ɗan yatsan ka ya taɓa kobata ni kuma a wani lokacin gaba ki na shi dukkanin wasu bayananka a kai yanzu ka fahimta tun a sannan ka san bayani eh. amma maimakon miya abu cikin sauki ka tsaya kana ɓata min lokaci to ai kai ne tambar gobe ga so an yi komai cikin sauki ba saboda yadda ka zo kake min magana a cikin wannan garin ka bani bayanai zan yi komi na tabbatar daga nan zuwa karfe shida na yamma zaka koma India. me wai Eh, gidan da na zo na tarar da kai a ciki wannan gidan wane wannan gidan mai gidana ne me za yi zo eh, nan ba wayarsa nake so ka bani to ma me yasa kake so a yaga zuwa aka aka kashe yan gidanmu eh? kuma bincike nuna da wannan yarinya a ciki wasu mutane hudu daga cikin gidanku gaba ki ku mutanen kirki ne na India ina ganin sa TV kana so ka ce gaba ki daya ka share su waɗanda suka sheke sun yan ƙasar nan na gane haka ta zane da na gani kuma irin wannan zane na gani a kofar gida kuma ina da tabbaci akan cewa tabbas shi ne yanzu me kake bukata ba ni lamba wayarsa ta haka ne zan iya samun dukkan bayanan da nake nema akan sa hakan ba gwata ba baya da sauki amma idan ka biya ni cikin sauki zan bude laptop dita na kwamso ma komi eh shikenan kada ka damu zan biya ka dan uwa eh? daga nan zuwa wa ɗaya da rabi zaka iya neman wannan lambar ga lambar da na turo maka Kai menene wannan kuma kake turo min naga kamar kuɗaɗe? Me kake kokonto? Ni ne fa. Na gwa musu maka wai sai yan canji ne daga cikin account ɗinta. Kawai ka samu ka gwa mushi abinka. In ga lamba ne yanzu za a turo. Eh? Eh, eh, kai ba su gaga tana kira anan. Alo? Sha sha sha. masu zuba shi wayan nan. Me, me yasa ba za ki magana da ni ba? Kai, Hamago, masu zuba shi bana. Falfali, ta sono, kai abin da ce ba. Wai da ke za ta magana. Halo na ji. Ya dai wato saboda na shige maka yan uwa ne ka biyo ni London duk da karfin yan siyasa ku da kuma karfin yan sandan ku. Ka sani nemo ni a cikin wannan kasar ba wani abu ne wanda yake da sauki ba. Domin nan gidana ne. Abu ne ni wanda zai min sauki ni na hukunta ka nan. Abin da zai fi kawai ka koma. Shiga ya min inda difak yake. Difak wanda ya ci amana ku kake nufi? To ni ba zan ci amanarsa ba. Ba za ki min wahalar kamuwa ba. Domin na da dukkan bayanai akan ki. Wai bibiya inda nake kake? da na karya wannan layin da muke waya ta ne zaka neme ni daga nan zuwa kwana goma inda zaka duba ka fatanin ga baki ɗaya landan ba za ka kama ni ba karamar ki ce ta sa kika fara tunanin haka kar ki manta da cewa daga shekaran jiya zuwa yau zargin mu ya faɗa kai ba tare da mun san inda kike ko ina zaki je ba a cikin awanni 48 kacal muka iya lalubo inda kike me na gaba da yake tunanin zai iya faruwa nan da awa biyar zan kama ki mm, za mu gani me ta ce ma waito ina so ne nan da awanni biyar ya zama na kama kai kai me kake haka kana hauka ne ina zaka ce kuma ban da mana ko menene zaka yi ba ina tabbatar da cewa kai dan aikin da zan maka zai matuƙa taimaka ta ko ya kamata ka zama cikin tsaro ba wai kai na zaka baka buƙatar sani kawai ka biyo ni to mabagwar komi zai ma yanzu yanzu nan ga baki da ya aikata ba ni na gama aiki na kawai na samu na fece yalla bai karbo nan yawa kai ma karbo nan kyauta ce kawai ku sassaka ku sassaka abun ku babu komi <laughs> yawa yawa ai dan wa saka kai ma sai yawa kuma duk wanda mai yake bukata kawai ya ya karba ba biya za a ba kyauta ce yalla bai subash gabaki ɗaya ka bata na riguna na raba wa jama'a yanzu nan yanzu me abin da ya kamata yi gaba kawai ne kai ne wanda nake jira ya kamata ko me zaka yi ka dinga yin gaskiya rigunan da na baka ragowar da ka boye me zaka yi da su kutumeli su te to te aka yi gana boye su ni ina gani na ne ko koya eh, yala bai eh, aboki kaga ku zo ku karbi riguna in ka gama ka kira ni ina jiran ka shikenan karbi jari gaci a jikinsa kai chief masu jajaye riguna nan ba suna da yawa ya zami yanzu kai hamago yana nan wajen kai da mutanen ku haɗa kiran ku guri guda ni zan nemo inda lambar sa take zan gaya muku inda za ku yi sai ku dinga tafiya shikenan chief a mota a mota mun gane mun gane dan uwa ka tsaya ka mai da hankali ka ji mai zan gaya maka yawa ba ina jinka ta turo gaba ɗaya masu tsaron lafiya abu ɗaya nake so kai muna ta bibiya dai zaka iya lalubo min duk inda take a yanzu kai suna na bajakin babu wani abu da nake so a rayuwata da nake neman sa lokaci guda kuma na rasa shi yanzu zan yi abin da kake so nan da minti biyu zan kwamu so inda take gefen ku mita ɗari biyu. Shikenan abokai mu fita nan. yawa hello subash kana ji mutane hudu ne ta nan bani suke karban kira iri ɗaya sannan bayan akwai tarin mutum shirin kuma wanda suke karban su ma kira iri ɗaya ina ga gabaki ɗaya kiran kamfani ne. eh ba su yarinya ba tana magana da mutane uku lokaci guda kai ba za ta taba samun ka ba da ni kadai ne za ta ta dubawa saboda ni kadai na ba ta damar ta ji ni kai wai me yasa kake sawa sawa na fa ba fa mun wasa kai kare na bata nan kinka kai kadai a kodawane irin lokaci kai ba batun ka kawai a neman ma yarinya ne ni ma bai na so in sami yarinya ko guda ɗaya ce mita ɗari da hamsin bangaren dama mita saba'in. Shi kenan abokai ta nan. kai fa nake saurara kai jira minti ɗaya kawai na ji mutum mai suna magana lokaci guda laikabi ne ba gaba ɗaya ake amfani da su kai da waye kuma kake magana yanzu kai na gaya macewa cewa wannan ba babban wasa bane kai ne kai ba su yau guri kaji maza ku miƙe mita arba'in. Wallahi ba madam nan sai yaranta take kwatanta wanda kake fa. Mutum shi ne gaba kidansa ake magana da su ɗaya kuma gaba kidaya baya ciki tare da su. Ina ɗan yake ina yake lalubo mu inda ɗan yake. Shi ke nan jira mun tibi in shi. Sora mita ashirin ku sauri ku miƙe. Ita tana ina wai. sakan talatin ina zuwa ka bincika min ina take ga dan ba na saka ni kana yanzu yanzu na zan duba cikin google yanzu nan yawa na gano maiya wallahi na gano ta ga kowa bane zai faru ka miƙe kai tsaye ga ta nan zuwa gidan wannan gidan ce aka yi biyo ta nan kuma ka yi su bashi eh, eh, eh, kai ya ake kuma ya aje waya a nan me kuma haka chief yana yana mita uku daga bangaren hagu eh Hmm. mun gano abin harin kai kai ne ya kai hakin nan wannan lamba ko ko manza ni aiki na kenan abokai ku su burbuɗe shi Ai eh, ku dakata zan daga waya ku dakata hamago ba shi ne ku kama ba shi yana nan mu ku tsawo abokai ku zo mu je kai saboda ka san cewa su burbuda za ka sha shine ni na hakin dina ka zo ka ajiye min ka samu ta min da jini wallahi Allah ya isa na ba na son ki bata min lokaci ki sanar da ni inda su ba shi yanzu nan ko na kashe ki ko menene zaka mun ba zan taba da maka ba i have some ethics ethics ethics din ki na banza da baki san darajar rayuwar mutane ba na shi yake kike da ethics din ga sako ana turo miki ta waya ba son ki ci gaba da bawa kanki wahala zan iya kashe ki kuma ne amfani da waya ki wajen wargaza shirinku. ku shirin mu akan ka sani ba zai taɓa wurgajewa ba shawara ɗaya kawai kake da ita zan baka a rayu ka koma gida amma idan ba ka bi yanzu yanzu nan za ka sheƙe a nan ka gane ƙwarin gwiwa ki yayi min zan sanar da ki a inda yake ta ya za ka san inda yake ba tare da ni ce na faɗa maka inda yake ba kamar yadda na san inda yake ba tare da wani ya gaya min ke wa ce ke Subas, Subas ka taimake ni! Ka taimaka min! Babu wannan maganar. Ka maka ka cece ni, zan faɗa maka komai da komai! maza ku sheƙe ta idan ba haka ba ita kaɗai ce za ta iya zama hujja a gare mu. abin da nake so plate din bakla ba da kuma biryanin maye da ga dukkanin wasu kayan more rayuwa ina bukatar sa cikin gidan na kai sirki na me yasa tun da na tafi ne baka nema ina gaba da na shiga busy ne shi yasa bana neman ka shiga busy kai eh, mana saboda na san cewa wannan matsalar da zama do gaba dai kai ma ka shiga busy kaga malam idan kana ganin cewa ba za ka iya zama da ni ba kai ka tafi bai zaka wai me yasa kai eh. barka su bashi eh, to kuma me ta zo ina An yi mana ƙarin matsayi ne. Shi ne aka turo mu nan bangaren yankin amma ga ta da alama tana ɓoye wani. nan ya sani. Sir babu ta yadda za ka sani in dai ba ni ce wacce na faɗa maka ba. Kika sani ko yana yin tsibbace tsibbace. Sai cewa ba su da kena. Daga nan mutanen da suka samu karayar zuciya ta bangaren soyayya. A yana san cewa dai ba su kai da suka yi rashi ba. Eh, kai Surash. Me shirin. Takun farko shine zama cikin shiri. A shirye na zo. Eh, kai sarkina sarkina. yanzu abu guda ɗaya ya kamata mu maida hankali mu fara yi. Neman manyan gurare da ke Istanbul za mu iya samun su a nan gurin. Wa kake magana? Deepak mana ba shi ba. Oh, me? Shedalla. Ta hanyar akawun nan sa za mu iya samun cikakken adireshin. na, gaba ke na fahimci akan abin da kuke magana. Yanzu dai wayannan kudade da wannan gayan yara yanzu dai an same su. Yanzu kawai abin da zai bari shine mu sha ko da mu da su. Kai, kai ba ka da wata magana sai ta sha shi. Kai wayo mama. Subash. amma ka san neman shi anan abu ne wanda zai yi wahala. A'a, duk mutumin da ka kasance kana neman ruwa a jallo ta hanya biyu ake biya same shi. Na ɗaya ta hanyar sanin halayyarsa ta abubuwan da yake yi. Ta haka ne zaka iya gane iya guraren da yake zuwa har ka kai kanka inda zaka same shi. Don haka ina ga neman sa ba wani abu bane da zai da hankali. Da kyau. Guri kuke nema na tantirai ba. Shi ma na tabbata ne tantiri ne nan yake zuwa. Sha kofi. Kai idan muna magana ka ƙara tsoma mana baki. Surjina bure na ya ga aikin ni ma yana bakata ku kama tantiran ai. Ina da mutanen da na tabbata yana maka jawajan wajen su za a kama shi. Ni ma matantiran nan ne na sai na ke gama kowa. bai san komai ba na koya masa dabaru da salo na cin amana sata zamba cikin aminci yaudara kai har da kisan kai yau shi ne zai juyo ya ce zai sari hannun da ya ba shi abinci babu shakka kai mugun mutum amma ina so ka sani cewa ko da ka kashe ita ce za ta tona ma asiri domin za ta tabbatar da cewa kai ne wanda kai silan mutuwa ta ya kamata ka ɗauki mataki a kai idan kai ba za ka ɗauka ba wallahi tallahi ne zan ɗauka sai dai duk abin da zai faru yau truly happy in this world someone to love something to do and something to hope for akuya akuya baya baru wani tabo ba tare da ya goge shi ba shahararren kamfanin nan naku mai suna sultan Kim factory ke gabatar muku da sabon ƙayatatten shiri Ansa. tunda a da ki ni nisa ba ni jinkirha kar ta kalmar da za ta sa zuciya ta ta sanyi That moment when you have to bend, to compromise, to give something up in order to gain something greater. Wallahi sai umbi ta bada cikin tarko na. wallahi da na san shigowa gidanka zai haifar da babban matsala tsakanin kai da matarka da ban shigo neman taimako gurin ka ba ka fita ka bar min ɗaki na ba na son ka ba na son ganin ka na tsane ka wallahi idan baka fita ba sai na kashe ka abin da yake kokarin ka kawo kuskure ki bari kishi ya ɗebe ke kai ki inda zaki je ki da na sani zaki ya taro faɗan da ba zai iya Don wallahi sai na gabaninsa hansa hansa hansa Hansa Executive Producer Abdulrazak Sultan Producer Abba Kabugawa Ansar and directed by Usaini Ali Muhammad. Ansar. Roche and grab your copy now. sunana tushar muktar ba ni da burin da ya wuce na ga na taimaki ƙasata ta kowace iriya hanya sai dai da hanyar da na bi da ƙoƙarin da na yi wajen samar wa zuciyata abin da take bukata wasu sun zama mini matokara don haka ne yanke shawarar zama soja don kawo ƙarshen su wannan shine labarina wani irin laifi ne maka kake ta bibiya ta ba wannan ne lokacin farko ba a san da nake makaranta kai kokarin yi min haka na kama ka kuma na yi maka gargadi amma ko kaɗan bai shiga kunna. ba ni da lokacin sake gargadin ka. hukunci kawai ya rage na ma a duk abin da ka kullace a ranka in ka jajirce za ka samu. Idan ka tafi bacci kake koyi da shi, to ai kowa yana da irin nasa. Gargadi sabon shiri daga kamfanin Sultan masu barbada yana nan tafe. sanda sojoji kwata-kwata ba sa shiga wannan yanki saboda hadarin da yake cikinsa saboda kowa da kowa da sa yake yawo idan da ya gana ma idan za ka yi mutum magana ma ya daga yarabi kawai abin da zai ba shine ba zai Priya kina ganin ku anya ba wasu ne suka tsaya mai ba? Mm-hmm. A'a. Da kanin wani tantiri ko ma yana kake to wadda ba ce gare ka. To kai kuma wace ce uwar dabar da ta tsaya ma? Sofiya duk wani wanda yake bayan duniya nan wanda ba ne uwarsa ce. Sofiya wace ce ita? Budurwa ta ce amma ba ta ganin ta ba. Mama! Did that mean Ina fara dai. Da yake ya rusa mun hanci. Dole ma na zauna wuta. huta. na. Yau shekara goma sha ɗaya kenan kullum ya gasu burbure ne ba nan gaban gaba ba karamin daɗi nake ji ba ko da yaushe idan ma na tare da kai amma sai yana tsakiyar jin daɗi na tukuna kake hanto min zuwa cikin haka da Allah kuma me haka kai ma wani abu na ce ba kullum ya gasu burbure ne da ma shawara ce nake so na bayar yanzu mu kira yarinyar sai mu gaya mata cewa za mu zo zuwa yankin Tina da dai kaga saurayinta ne. Magana ka haka ce za mu yi amfani da ita. Babu shakka za ta taimaka mana ta inda za mu kai gare shi. Ina da tabbacin haka. Maza yanzu ka kai mu gurinta. Mu sanar da ita abin da muke da bukata. To mare dan wa ya kamata da farko dai mu fara samu mu gaya mata ko idan ba gaba wallahi muka je yake so dan nan gaba ki dai ya shoke mu. Idan ba gaba kuma ta sai mun dawo masu shayayyan hannaye. Ko da yake ma mu je da kirata. Mu je na Allah wannan zafan kan da aka ka ajiye shi gebe wallahi yankin ya ban nan. Za ka iya je ka ci guda shege mu kamanta da cewa kai dai in soja ne yakin da ya kama kawai mi kara gaba idan masa yana ciki sai mu farmaki lokacin da yake butowa yawa eh, ka gani. kai ni dan saurayin sofiya ne tana ina aboki gurin ta suka zo sofiya biya baki kai kaga da Allah ka daina yawan nuna zaka yi kamar ba za ka yi fada yanzu dan Allah ka shige jikin ka Allah ka ji domin kana ganin su ga baki nan su su kalar su ci naman mutane ne da zuwan sa a ya shigo ciki Sofiya sarkina yau zan fara aduwa da ita sarkina ayyo ka gani da haka cini ni ne cikin sauki mu za mu shiga ina ne bangaren sufiya nan ne eh Sirgina, nan ne bangaren inda sufiya don take ka gani Sofi! barka sofiya a'a shigo ciki eh ashe ta shirya wasu wannan ma gaskiya dole ne mu yi kodumo eh Sirgina! Sirgina! Kai, da shi da ita gaba ɗaya sun taɓa galato masifa. Subash, lambar ta sanin take nunawa. Ina so biya ɗin. Ka jira, yanzu ta zo. Sofia. Na masoyi ni ce nan Wai wala! Gaba da ke! Ta nan za mu bi. Ta yana za mu shiga. Waccan kofar da take kulle. To jira nan na zo. Shikenan. звонить! Did you want some, would you? mu zagaya ta ce mu zagaya a zari a zari kai kai wato shi ne kuka shige wannan mutumin in yanzu kun san me ake yi kuwa ka gintse mana baki dala wasu mutane da ba su kusa ne ba sun shigo kasar nan tare da tada hankali waya waya yawa da yanzu nake da nasarar nawa ba hada da ku wallahi kuna gani ba neman mu ba ake ta na samo shi yana ɗan sanda ya kuma zama tantiri kwamishinan 'yan sanda na birnin istanbul wanda yake faruwa don allah ku yi min bayani mana sai yanzu na gama gane komai ko shakka ba na yi wannan kwamishinan 'yan sandan shine wanda ya sheke difak. To me yasa shi ne sheke difak? Shine abin da ya kamata mu sani. Matukar muna son gama gano bakin zaren dole sai mun kama shi. Kama shi ne kawai zai bamu damar sanin abin da muke son sani. Dan sanda ne, to ta za mu iya kama shi? Ta hanyar yaudara kamar yanda ya yaudari ƙasarsa. Halo ofishin kwamishina ne, na ga ɗaya daga cikin waɗanda kuke nema. maza ka gaya mun wane ne ya sa ku wane ne wanda ya sa ku za ka gaya mun ne ko kuma sai na shege ka yin da ni ne ba zan taba bada ba kada ka sake wani abu ya same ni kada ka damu ka faɗa a can eh, eh, kai zan bada zan bada malik sayyid ibrahim malik Mumbai wanda ake zargi. cewa manyan ba baman da suke tashi a ƙasar India Sayyid Ibrahim Malik ne yake tada su. Pakistan su ne suka ɓoye Sayyid Ibrahim Malik a cikin ƙasar su ba don komai ba saboda suna buƙatar da ya yi musu aiki wanda ya kasance shine lamba ɗaya 'yan ta'addan India. Babban ministan ƙasar Pakistan ya ce san bai san da wannan batu ba kuma batun ba haka yake ba. Wannan abin da bazan taɓa yadda bane ya yanzu a ce Malik ne ya haddasa ga. Babu shakka shine wanda ya haddasa. Babban dalilin su shine idan Gwabtaci ya zama firaminista ya yi tabbacin cewa a cikin watanninsa uku na farko zai kawo ƙarshen 'yan ta'addan India. Kuma bincike ya gama tabbatarwa yawancin dukkan 'yan ta'addan ta'addan da suke tada ba bamai yaran Sayyid Ibrahim Malik ne suna yin amfani ne da umarnin da ya ba su kuma da sa hannun jigajigai da suke a wannan gwamnati domin sanin cewa in gwabtaji ya zama minista duk asirin su zai tono kuma alƙalman siyasa sun nuna ba ɗan takarar da zai iya kada shi wannan dalilin ne yasa suka sheke shi idan da abin da kake faɗa gaskiya ne a samu hujja to tunda da kaina da dibag sun shege malik magana hujja kuma ita ƙare me kake nufi malik zan sa shi ya faɗa da bakinsa wasa kake mun babu wani wanda ya san fa inda yake fa yana Pakistan. Mu kaɗai muka san da aka. amma Pakistan haka za ta ce bata yadda ba. Sudan ta ce bata yadda ba sai menene? Ba za mu iya shiga ne mu kamo shi ba ko kuwa? Kana ji su Yana tare da Amurkawa mu da su kuma muna da bambancin ma'aikata. Na sani yalla bai. Hakan ba zai hana mu yin aikin mu ba, ko da sanin su ko aka san haka. Da akwai jami'in mu da ya shekara goma can, amma har kawai wannan lokaci bai ga komai na Malik ba. 'yan sanda jami'an ro da SSI sojoji da dukkan wasu jami'an tsaro da muke da su ba za mu iya amfani da su wajen kama shi bane ba ta karfi me muke tsoro me muke tsoro ko ko tsoro zai samu mu dinga wasa da rayukan yan kasan ma ana sheke su an kashe minista yau an kala wa mahaifina gobe ka san wanda za a sheke ka san an da za su dasa bom su na gaba ka san waye suke shirin shekewa gaba mu kenan menene amfanin mu sai dai kawai mu sa idanu mu muna kallon su suna kawai ka bar wannan magana hannu na bai ka bari ya wai ka daina magana kamar ka zare kai mun shiru a yanzu ba lokacin wasa bane na aiki ne na fahimci halin da kake ciki amma a cikin ma'aikatan ba wanda zai iya taimaka maka ka jiko? ba damuwa ni na ce zan yi kuma na san zan iya me kake cewa me ne ye shi ne mabananta da ne ba ta hanya mai kyau ba bace da zaka yi tsallake Istanbul ta hanya ɗaya ce kawai zaka yi bi sai dai ka bi ta Iran ko kuma ta wata kasar da amma ka san cewa ba daidai bane kwarin abin da muke shirin yi ma kenan babu wani jami'i da zamu turo daga nan da zai taimaka maka da zarar ka isa zuwa Pakistan kai mun magana zan hada ka da jami'in mu wato Imran kuma ga sun wani abu ne wanda ya ci kasa shi ba wai ƙasa ɗaya ba sai ka san yadda zaka ka samu ka da tarko shikenan yalla tun da ka ji na ce ma zan yi na yadda zan iya Subash zan tafi tare da kai ba zai yiwu ba it's too risky this is personal mission na ji ba komai haka zan tafi tare da kai kore ka samu kawai ka tafi da ita mana kai kare ne ba kuma sai wani yaushe zaka zauna kai kare haka kana bukatar adaka eh Um, barkan ku da yallaɓe. Wannan hanya ce ta zuwa mashkar ko? Oh, ina, wannan hanya za gudu. Zo mu shiga nan. Uh, gurin Imran na zo yana nan ne? Eh yana ciki. Mai gida Imran kai baki. Ku ƙara so. Yau ku shiga. Bukina ne ya rage saura kwana uku. Amarya ta na kawo kaɗan kawo kaya. wannan shine katin ranar da za ku zo karba wai ka taho Pakistan ne domin ka dauki Malik ka tafi da shi zuwa can kuma babu wanda ya sani to ka sani fita da shi daga cikin wannan kasar ba wai kamar fita da abinci bane Malik yana kokarin kulawa ISIS ba wani mutumi da inda bai kai ba bai isa ma ya ganshi ba tun shekara goma da ta wuce na zo na amma kullum a cikin tsaro yake shugaban sojoji Rahman shine wanda ya bani dama na zo zuwa nan domin na gano inda yake duk da cewar gane na nan saboda dabarunsa har kawai wannan lokaci ban samu komai ba saboda shekaru goma sha biyar baya da suka wuce sun yi kokari sun kama shi to amma abin da ya faru ba shi suka kama ba saboda su su ne masu kama da gaba daya cikin su ba za ka bambance ko ɗaya ba a takaice dai ina so in ce maka shi din gaba ki ɗaya guda biyu ne saboda ya samu labari akan haka shine yasa ya gudu ya tawo izuwa nan yasa ka kwamu so masa wancan gaba ki ɗaya da zo nan ya zama cewa gwamnatin gaba ki ɗaya ta take da kuma hukumar sojoji gaba ki ɗayan su dukkanin su kafatanin sa karkashin sa suke dukka wannan ba matsala ba ne. Ya naga gidan nasa kamar cike yake da jama'a ne. Abin da ya saka nan da kwana uku za a yi bikin yasa ne. Kana tunanin zai iya fitowa kafin ranar? A'a, saboda kowa da ya san da bikin shi yasa kwata-kwata ma ko fitowa ma baya yi. Kai, me kuke nan? Maza ku dauke motar nan kuma. wa motar ta mu ta mutu, amma bari mu tura ta gefe. Je dan wa. sa Tahir Irfan, shugaban sojojin Pakistan. dukkanin tsaron da ake ba Malik shine nan wanda ya sa daga waje sojoji ne suke tsare idan kuma ka shiga daga ciki mayakan yan sanda su ne wanda aka zuba bayan nan sannan ka tarar sojojin da aka yi musu horon kwamando su ma daga ciki sannan bayan nan ka gama tsallake dukkanin wasu kafatanin dukkanin wasu jami'an tsaro da zarar ka zo izuwa ciki kowane ne kai ba za a baka ka shiga ba dole sai an caji ka bayan nan kuma sai ka fara tadda abokanan sa su ne wa'anda yadda da su suke bashi tsaro daga cikin gidan nasa gaba ɗaya komai nan yayi kai kuma ka rasa a wanne lokaci zaka zo sai a yanzu to ai kenan ba tsaya zaka kana kallo na ba ka shiga yana jiran ka da Allah jibe shi Malik ya kamata a samu haɗaka wannan bikin yatta yasa saboda kai wani bayan ya tsallako zuwa cikin wannan kasar tira kai ka sani hmm. dukkan abin da ake ina fara sani kafin kai ka sani colonel subash sai training 19 battalion madras regiment hmm. wannan shine hotonsa ku kamo shi za mu sanya da wannan matsalar za a kore ita To amma dole shan samu gidan da baki ne ba bani suke tsoro ta her. Sana wannan lokaci kai kuma kana so in fara jin tsoron indiya. A nan din na gaya maka haka ne saboda ni nan wanda nake sa ake baka tsaro. Gwara ma ka gidan sojoji. Kana so ka ce saboda kai ake ban tsaro? Ni ne kare zan yaya ka kasashe da yawa irin su India ba tare da taimakon kowa ba. Bikin yannan tawo da zai shi shi kare ne abin da yanzu yake gabana. Ka sani kuma idan na samu sabana haka za ka sheke ne. wannan shine gabaki ɗaya taswirar gidan da ka tambaya za mu yi amfani da bikin isa da za mu kutsa kai cikin gidan babu wata dama mutanen da za su shiga gidan nan iya waɗanda kawai ya gayyata ne ba wanda zai shiga gidan kuma masu gadin wajen 'yan sanda ne da kuma sojoji da dukkanin wasu masu tsaro na Pakistan. Idan kuma muka ce daga nesa za mu harbe shi to kamar mun harba kanmu ne. Babu ta yadda za mu tsira daga gare shi. Kaga kuwa sace shi ba abu ne mai sauki ba. Na sani. amma dole haka zami. kana so na bada dama ne domin a yi wannan aikin menene kake tunani kanal shi shine wanda ya jefa rayuwarsa a cikin haɗari. dan ganin ya cimma wani aiki ya kamata a duba malam rahman ka san ba wani abun ba fa abin da ya shafi kasa ɗaya bane abin da ya shafi kasashe ne da yawa idan abin ta budu to sojojin united nations za su goya pakistan bayani kuma gaba ɗaya mu za a yaka ni kuma kwata-kwata ban shirya ba dan haka kawai ka kirawo shi ka gaya masa cewa ba aikin ne dawo idan kuma bai dawo ba zan tattara gabaki ɗaya ka dukkanin wani bayanansa na tura pakistan Yallabai, ya kamata yallabai kada ka yanke wannan hukuncin. Ka tsaya ka saurari abin da zan ce maka. Malik da kake gani kashe gubta da akai ba shi kadai yake da sa hannu a kai ba, har da wasu daga cikin jami'an wannan gwamnatin tamu. Don haka idan ka bamu dama za mu dauko Malik mu dawo da shi nan. Shuwa ne mutanen nasa? shikenan shikenan ka je kai magana da high command jafara ma ka ce masa ya fara dakatawa to labai yalla bai kada ka fara wannan aiki dole sai mun samu sigina daga babban hukuma ni ai na riga na fara yalla bai Subash, Subash, kwata-kwata ba ku taba ganin wannan fuskar ba. Malik ya san da cewa kana nan, kuma an ba 'yan sanda damar su jishin nemo ka duk inda kake. Hmm. Abin ya zama complicated yanzu. Dole mu canza salo. Akwai munafunci. Sai mun ɗauki salon ɓoye sirri. Kada wanda ya san me muke. Duk shirin da za mu iya tsaya iya tsakaninmu. In so samu nema, ke ki koma gida, ki bar mun komai. Ba damuwa. mu fuskanci komai tare. ko ma me zai faru? Ni dai ba zan taɓa barinka ba. Allah bai shi, hai kuma sun ba da shi gina yadda ya kamata na gode yalla bai ba hankali bai ya kama malik bane wannan har da darajar kasar ka zaka kankaro idan aka samu wata matsala ɗaya to komi da komi zai iya rushewa fatan nasara subash jahinsa lokacin fara kafci. ku gebe ku yi gebe mata yawa jama'a jama'a kawo tallafi wai ki shashe yana ina wuta ta kama a can kuje kuje kuje kuje je Malik, wannan wutar da ta kama ta cikin gidanka wannan jami'in da ne kunna ta. Kana bukatar tsaro. Zan kula da karin kaina. Shiru, idan baka saurari magana ta ba wani abun yanzu yanzu nan zai faruwa da kai. Ya zama wajibi dole da sai na zo na dauke ka na tafi da kai gida wanda yake da tsaro da ya kamata. kin banza. sai na shige shi ya fara tafiya yanzu yanzu dai mu dai ba za mu bata manya manyan tituna ba ta lunguna lunguna za mu bi maza ku sanar da kowace koba da muka saka da jami'ai cewa ga munan zuwa fito ka fito kai shi na cikin mota nan ku kama shi a ciki tafi ta lalama ko kuma na sheke ka kada ka yarbi ni ba wani abu da ke yi ba ba ni ne wanda kake nema ba shirin yana can ya tafi wani wajen idan baka yadda ba sai na kira shi yanzu hello kai ce ka je kana ta yin bacci yanzu ga shi nan an zo kama kai ka ɗauka cewa ni ma hamago ne irin sauran mutane na san kowa ya kai kai ne na gasken da nake nema. Oh, <laughs> na ji tsoro, <laughs> ya ga ceto abin da nake so da kai shine ka saurara tun kafin na sa rubi maka kofa gwari ma ka fece abin ka zan kyale ka da ina jin tsoron mutuwa da ban zo nan ba ce masa bi tayir hello maza ka bi tayir Iyalla labai ka bi tayir na ce shikenan shige mu tafi Ugh. iya tafiya yawa na gaba menene ya faru ba shi da lafiya ne canjin koda za a yi masa shi ne za mu fita da aikin da ake a cikin wannan ƙasa menene sa za ku tafi da shi indiya shawarar likitoci muka bi suka ce mu kai shi indiya yalla bai me ya faru dan duba wannan takaddun nasu wai fita za su yi da shi shine nake so ka dan tabbatar kenan bari mu kira lamba wayar su immigration din Pakistan ne ke kira mr jeremiah shi din za ka kawo shi eh, aiki ne immigration din mu ne Zan yi masa wani aiki ne me ya faru ba ko mai tabbatarwa zami dama eh, shikenan su ce kawai wayo ina mai gida yake kada ku damu malik zai samu lafiya bari likita ya fito mana bayani kar ku tare hankali yan samu an yi nasara yanzu dai dawo daidai kana lafiya jirgi mai fun fa'a ya shiga layin ashirin komai daidai ta muna can muna tsare mai kama da shi shi kuma ce san kwamu shi to amma ya kamata ma dai mu san ko tare da suka shigo cikin wannan gidan suka kwamu shi ko yana ciki ne don tun da ya ga mun cewa zai fito ba da tabbatar da cewa taurin kansa ya yi masa yawa yana da kyau ko ina da ko ina a jiya samu yanzu na duba eh, inda sun goma shi yanzu to abinda za su yi kawai inda za su ci su tafi da shi. Yalabai nan da minti goma jirgin Delhi zai tashi. Yawa maza yanzu nan tana muna da hotar su bashi yanzu na samu a fito da shi a raba wa jama'a kowa da kowa ya bincika ya gani ya gan Da akwai jami'in Indiya da ake zargi kuma ake neman sa ruwa a jallo ga hotunan sana kan na'urorin ku idan an gan shi a gaggawa sanar da mu. Kano. Yalla bai bayanan da aka turo mana yayi daidai da wani fasinja da yake a cikin jirgin fa'a. Maza ku kira DC yanzu yanzu na ku ce su tsayar da wannan tashin jirgin. To yalla bai. Maza ka sanar cewa jirgin fa'a ya dakata. Sanarwa gaggawa jirgin fa'a ya dakata kada ya tashi. Jirgin fa'a ya hau layin ashirin da biyar ya hau kan jan abin da ya rage masa kawai dagawa. Mu ta nan daidai komai yake za mu iya tashi a yanzu. maza yanzu yanzu na ku dakatar da jirgin da zai tashi zuwa Delhi. Maza ka kira waya ji yanzu na ka ce musu su dakatar da tashin jirgin. Iya labe wannan layin fa yaki shiga. Maza ka godawa. Na gwada ya labe bai shiga ba. Iya labe waya ba ta shiga. To kun waya ba ta shiga maza ku da motoci ku je mana. ya wula mita sauran mita biyu ya daga. Jirgin ba mita biyu ta rage. Ta nan komai daidai yalla bai. nya mana nya kai kuma na nya wutar layin tashi. dai daidai ina iya ganin haka. tashin wannan jirgin eh, kai da ka dakatar da shi da ce jirgin ba a da akwai matsala a dakatar da tashi a dakatar da tashi maza a dakata da akwai wata matsala ne da akwai matsala a dakata an ba mu umarnin dakatawa fatan ran kowa dai ba zai ɓaci ba. Muga bas ɗinka. Ya sunanka? Rashid. Daga yana, Karachi. bakwai mutane uku da suka zo masu suna ɗaya canza jirgi suka yi. To me yanzu yaro ku dakatar da jirgin da yake tashi ku sai sako. Ina ai ba zai yi ba labai yin hakan babban hadari ne domin jirgi ya riga ya gama zuwa sararin samaniya san ba zai yi ba. yanzu jirgi ya riga da ya gama tashi a sama babu wata matsala da za ta sa shi ya sauka har sai ya je inda zai sauka yalla bai <laughs> an samu nasara aikin da aka Gaskiya na yi matuƙar jin daɗin wannan labarin. Duk kai ban san irin wahalar da ka sha ba. Hmm. To daga nan kuma menene ya faru? Me zai faru? Dan gashi muka yi mana a hannun sojojin ƙasarmu da muka sauka. faru? A lokacin da ya sha suburbuɗa sai ya amsa duk laifukan da ya aikata. Ya kuma jero sunayen mutanen da suke taimaka masa a ƙasarmu. Su ma ga baki ɗaya aka bi su aka kakkama su har da barma da ya sila sheƙe guftaji. Shi kuma wannan hukunci aka yi wa Malik? Uh, Malik dai babban mai laifi ne ka sani ko? Ya yi ƙoƙarin guduwa ne ana shirin kai shi magarƙama. 'Yan sanda suka sheƙe sa da albarushin bindiga. <laughs> labari mai daɗi kamar yadda kakai ke cewa abu mara kyau yana faruwa ne ga mutane marasa kirki. Sai ku matso kusa domin mika jinjina ga shugaban mu sarbana ga baki da kuwa hankali sayo nan. Idan wani ya ji zai ce wallahi dukanka nake makauta Ya gudi, kwallo muka kara ne guda daya amma da wannan shi ke. hamisu baya kula ni baya cin abincin cikin gidan nan baya kwana a ɗakin da nake ciki ko dai ya gano wannan abin da ke ɓoye masa ne za ki iya tuna wannan hoton tabbas ne ji. kin san wannan a ina na san ka zaka ce wani na san ka kai ku dakata ke za ki kalli ido na ki ce ke ba ki san shi ba idan kin mai ƙarya ni za ki kalli ido na ki min ƙarya ne amma kai munafiki ne wallahi ko me ke faruwa ne dan Allah daga aure shirin masauta ibrahim zuri matar da nake so wadda nake mafarkin ganin farin cikin ta ko da yaushe za ta juya min baya ta kasance ita ce wadda za ta sa ni cikin bakin ciki da duhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamisu ashe zargi na kake yi? Ke baki ji kunyar kanki ba baki ji kunyar amanar da kika nemi ki ci ba? Daga aure na. ce za ta raba ni da ke daga aure na karma kudirce so nake amfana duk wanda ya same ka a matsayin mijinsa ko ba karamin morewa yau ba ina ma zama matarka kenan ban da ziga kuma na gaji da irin wannan gashin kumar da kake min a cikin gidan nan gashin kuma yanzu ma kika fara yin kanki da ka ba wajen ba zan ban nan ba wallahi sai dai in zaka kashe ni labari tsarawa fauziya d suleiman shiryawa shirin salisu s fulani ba da umarnin shirin aminu s bono daga aure na mamarsa ce ta kira shi muna tare a lokacin da ya kamata in ji daɗi sai na raba shi da uwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga aure na daga aure na daga aure na Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne ka san sai da nake maka kowa so kuma ummi me yake faruwa ummi ni ma ban sani ba wallahi na daɗe ina son ka kawai ban nuna maka bane saboda dangantaka na da take ta zaliha amma abu ya ci cira yanzu ba zan iya boyewa Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata get out malama ki wuce ki fita in fita in je ina kin san me kike yi kuwa daga aure na tambayar ki kin yi shiru har yanzu baki bani amsa ba tambayar ta ki ce ba ta da amsa shi yasa kika ga har yanzu ban saurare ki ba dama kin taba jin tambayar da ba ta da amsa ka ki tambayar ba ta da amsa shi yasa kika ga na yi shiru a koda yaushe ana so dan adam ya kasance cikin karamci da kuma karramawa Allah ya halarci dan adam fiye da komai a duniya don haka ma ya fifita halittarsa fiye da ta kowa aiki zan an ce idan kana tare da masu hikima kai ma da sauri kakan iya fahimtar komai kai dai duk magana da aka faɗa maka kana da amsat wannan ba abin da ya shafe ki bane matsala ta ce ni fa ba matsala ta mace ba hakika tambayoyinki suna da buƙatar amsa da sannu kuma kunnuwan za su ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taba tunanin cewa daidai da rana daya kunnuwana za su je min irin munanan alkamarin da kuke furtawa ga junanku ba wallahi ya ni ce wajen muka fara fahimtar juna ni da shi ƙarya take yi wallahi saurayi na ne kuta kuta ma ba ta ƙaunarsa ko ganinsa ma ba ta so ta yi a cikin gidan nan har zagin sa take yi a gaba haka na kenan ki kwantar da hankalinki ni na zo ne in ƙara miki ƙarfin gwiwa kuma in daɗa baki shawara saboda ki gano hanyar da zaki magance matsalolinki hankalin da ya ba ba sosai ba ko? ni ma na lura da haka saboda daman jiran dawowanka nake in ka dawo sai mu samu mu magana akan haka. 'yan tagwaye. Ba abin da yake faruwa tsakanin na da Ya za ki ce babu komai bayan kina kokarin ɗaukar abin da ba naki ba. Wannan shi ake cewa ga ƙoshi ga kwanan yamma. Magana ake yi maka kayi shiru ka buɗe baki ka yi magana. 'Yan tagwaye. Shit. ɗaya masu iya magana kan cewa hikima kashin kwanci sun tsefi sun tace sun fitar da sakon da yake tafiya daidai don gano ma'anar labarin idan ana cin ɓaure ba a tona cikinsa shakuwarsu kan nuna damuwarsu da juna kin riga kin cuce kin gama da rayuwa ta jami me yana ke nufi da ni bayan ta san muna da zuwa unguwa da shi shine za ta tashi su fita lalle da saki ɗan tagwaye mataimakin mai ba da umarni yunusa ma'azu ya isa haka ba da umarni murtala balala ni ban san harara ba sai na ga ido ya faɗo a ƙasa ai kina suna na zaki sannan ki faɗa abin da kike so sai in gane na da ni kike hausawa sun ce idan mutum bai damu da kasuwa ba ko sautu baya kai mata ko ki yi wa kasuwa sautu ko kar ki yi wa kasuwa sautu dole ki yi amfani da kayan kasuwa domin kuwa kina amfani da kayan kanti a banza wata talaka ya hangi motar sarki kamar yadda idan talaka ya gama ta sarki ya kyale ta haka dole ki haƙura ki bar min ya isa girin aure shi domin kuwa ba sa auren ki ne babban za sha sha sha wallahi baki isa ba nan faɗa me jego da jindiri. yana dakata ki har kina da bakin da za ki gaya min wannan maganar kin riga kin san munafurci dodo ne yakan cinye shi sannan kuma ƙasar kabari ba ta shuka sai dai ta binne binne ke wallahi sai in ci miki mutunci in ta miki mutunci ke da ka ta rufe mutane ne ba ki ya isa girin ni ce budurwarsa ta asali dan haka dole ki hakura ki bamu shi ki isa ki aure shi ba mai kwata mutane saurayi ni kike ga wannan magana an gaya miki haba da Allah ku dakata ya kuke jifan kanku da bakakin maganganu irin haka ɗan tagwaye ba da umarni murtala na gani kamar aboki na shi ya fi kowane namiji sa a wannan duniyar da muke da ya dace ya samu nagartacciyar mace kamar kana da kuɗin da zaka kula macen da ta fi ni ma samun kamar ki ba kuɗi ba ne sa'a ne ina so mu haƙura da magana auren mu asina wai lafiya kuwa ki suna jan abin da ki suke faɗa kuwa ji, ka hakura kawai lalle hasina baki da imani tun a ki azabtar da shi ba sai yanzu da aske zo gaban goshi komai ya yi zafi maganinsa Allah kowa ya yi da kyau zai ga da kyau duk wanda ya sanya wa gidansa wuta tilas ya san yadda doka ke daraja abdulmajid hanyar mustapha zai iya tasiri akan ta kuwa ko shakka babu mustapha zai iya tasiri akan hasina ba mustapha bane gagarumin sabon shirin kasaitaccen kamfanin md films nigeria limited majid insha allah ta yafe min da abubuwan da na yi mata a duniya ta yafe min saboda na san cewa ni ba zan yi tsawarai a duniya ba subhanallah kamar me yasa kake faɗan irin wannan magana mutunci ba madara ne in bare bare ba a kwashe majid a daina ganin kankantar allura karfe ce to ashe inda ba kasa ake gargamar kokawa ranar wanka ba a boyanci anar kuskure ba a ne rigar mahasada wawa ke sata ni fa akwai wanda nake zargi Wanke zargi wannan abin da ka aikata mummunan kuskure ne wanda har iya rayuwanka ya zama tabo a gare ka dan Allah kai bisa dukkan alamu biri yayi kama da mutum dan zaka gina ramin mugunta ina shiga dan girman Allah ka taimaka abincin dodo yakan ci Abdul Majid labari da tsarawa Hassan Toran Giwa shiryawa Abba Sani. mataimakin mai bada umarni Abadan Bazau bada umarni Inusa Mu'azu Assalamu alaikum Allah ya isa tsakanina da kai ka cuce ni ka cuci rayuwata kamar wannan ba masoyinka bane ba maƙiyinka ne kada ka ta mana ta kada ka sake a baka lafiya tare mu a kasuwa wato shi wannan fim din mai dogon zango ne za mu dinga kawo muku shi duk ƙarshen wata fassara sarewa production nishadi masoya zalla sunan shirin takwakiyar gida ta wannan dogon yaro mobiton yana nan Yana aka saka wuta shashashan maza fito tabi tabi daga nan shashasha Gai! a jan Allah ka kashe jini wai ho oh, jan ka kashe jini ko me kake so